sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansar rai littafi na ɗaya da bakwai masu wurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na ɗaya da shida mun dagata ne a zama ya yi saman kujera ya yi shiru kamar bai ji abin da ya ce ba sai can har barista bilal ya fitar da rai da samun amsar shi sai ji ya ce babu komai kawai dai gidan ne ya yi kura sosai sai sa ka gana fito duk kura ta jika ne allah sarki wannan kenan sai kuma ɗaura kai tsaye don jin yadda za ta kaya barista bilal ba dan ya yarda ba yace amma barista na hango gidan yayi duhu babu haske wallahi na tsorata sosai da guduwa zan yi Marmashi barista Faruk yayi yace ni ban ga hakan ba kaga tashi mu je masallaci ga can an fara kiran sallar magariba mikewa suka yi suka yo alwala suka kama hanyar masallacin da yake a cikin unguwar bayan sun dawo barista Bilal ya yi mishi sallama ya koma gida shi kuma barista Faruk yayi zaman shi nan dan ya samu ya yi aikinsa a nitse bayan sallar isha'i kiran dad ya yace kar a tsaya jiransa ba zai dawo gida ba zai kwana a gidan shi saboda akwai aikin da yake a yanzu dad ya amsa mishi da to tare da yi mishi addu'ar fatan nasara wajen karfe goman dare dauko laptop ɗinsa yayi da ya jona caji sannan ya dauko memory card ya saka a cikin wayarsa yana kunna wayar wata iriyar karatai mai kama da tsawa Dan har sai da ya tsorata ciki kwadin ya shiga ya ga guda ɗaya ne nan ya kai hannu zai kunna kamar an fisge wayar sai ganin ta yayi ta kwance ta kwace daga hannunsa ta faɗi kasa miƙewar da yayi zai ɗauko nan haske ya ɗauke baki ɗaya gidan duhu ya bayyana dukawa yayi ya fara laluban wayarsa har ya lalubo ta zai ɗauka sai ji yayi an ja ta ta matsa tsayawa yayi mamaki duk ya cika sa lokaci guda ya ji karar buɗe kofar bedroom ɗin kuma ya ga hasken wayar ya kunnu ta ɗan haska ɗakin hannu ya kai a karo na biyu zai ɗauka sai gani ya yi ta wuce ta yi hanyar waje da gudu miƙewa ya yana cewa wane ne yake jamin waya wai wane ne shiru ya ji don haka ya bi wayar tashi ana ci gaba da janta a kasa shi kuma yana bi har sai da suka zo daidai wani ɗaki wanda babu komai a cikinsa suna zuwa kofar ta buɗe ya ja jaye ya tsaya cikin ransa yana karanta addu'o'i da lamarin ya fara bashi tsoro yana nan tsaye wayar ta shige ɗakin bayaniyar shiga ba yana tsaye a cikin bakin a cikin bakin duhun nan ya jiyo ringin ɗin wayar sai jin muryar nasiba ta cikin wayar yayi tana cewa hello Faruk ban taɓa tunanin za ka iya rabuwa da ni ba Faruk ka san ina son ka don Allah ka dawo gare ni tana faɗin haka ta fashe da kuka cike da mamaki ya ce nasiba kuma kira na ta yi a wayar jin sautin kukanta ya sa ya yi saurin shiga ɗakin yana shiga kofa ta mai da kanta da karfi ta rufe nan hasken wayar ya ɗauke ɗakin ya yi dumdum da duhu wata iriyar sautiyar sautin murya ya ji mai kama da kukan hadari ta bushe da dariya duk ɗakin ya amsa faruku nan nan fa gabansa ya faɗi amma ko kaɗan bai nuna alamun tsoro ba yana ci gaba da addu'a a cikin zuciyarsa jin yadda ake ci gaba da dariyar babu kakautawa yasa cikin dakewa ya ɗaga murya ya ce wai wane ne nan bai rufe baki ba ya ji an jawo su da karfi an buga kansa da bango wani irin zugi ya ji ya yi saurin sulalewa kasa ya zauna tare da riƙe kan da yake ji tamkar ya fashe murya ya fara jiyowa mai karfi cikin gurnani ana cewa ka kuskure faruk da har ka shiga rayuwata na gargaɗe ka kar ka fito da memory card din nan amma sai da ka fito da shi to ba zan taɓa baranka ba yau din nan sai na ga bayan ka. sai a lokacin ya fahimci wace ce tabbas aljanar nan ce ta gidan su jawahir buɗe baki yayi cikin juriya yace baki isa ki ga bayana ba sai dai ni in ga naki bayan sake bushewa ta yi da dariya a karo na biyu sannan ta ce kayi karya kaga bayana zan iya raba ka da ranka a duk lokacin da na so a arziki mi ke tsaye ko da babu haske a ɗakin cikin ɗaga murya ya ce ba za ki iya kashe ni ba amma ni zan iya raba ki da rayuwarki ta hanyar karanta miki ayoyin ubangiji bai jira jin abin da za ta ce ba ya fara karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani wata iriyar kara ta fara yi wadda ta so ta da wanda ta so ta ta da yar karamar girgizar kasa a ɗakin saurin toshe kunnuwansa yayi don ya san karar za ta iya yi mishi lahani a kunne sannan yana ci gaba da addu'ar kofar ɗakin ce ta shiga buɗewa da rufe kanta da karfi can kuma sai ji yayi an daina karar ɗakin ya ɗauke tsit daidai lokacin hasken gidan ya dawo ajiyar zuciya ya sauke tare da kallon wayar shi da take a kasa tsakiyar ɗakin zuwa ya ɗauka hannun shi ɗaya yana dafe da kansa ya fita daga ɗakin Duk duba sauran ɗakunan ya yi ya ji babu wata alama da aljanar za a ce ta shiga don haka ya koma bedroom ɗin duk wannan abun bai sa ya tsorata ba don dama faruk ba dai tafiya ba in dai ya sa kansa yin abu babu abin da zai hana sa yana komawa ya yi jonin ɗin wayar da laptop ɗinsa ya tura rikodin ɗin a cikin laptop ɗin sannan ya kunna wata iriyar kara ya jiyo shu kamar iska don haka ya ɗauko wayarsa ya kunna karatun alkur'ani ya sa volume sannan ya ɗauko yabis ya saka ya kunna rikodin ɗin a cikin laptop ɗin muryoyi ne ya fara ji suna tashi a ciki hakan ya sa ya gane cewa ci gaban inda ya tsaya da rubutun da ci inda ta tsaya da rubutunta ne a cikin diyari din cigaban labari ci gaban bada labari jawahir ci gaba da kallon malamin ta tana nishi inda shi ma yake kallonta kamar irin zakin nan da yake neman abinci ido rufe ganin ba ta da niyyar shigowa ya sa ya ɗebo wani abu ya watsa mata wata iriyar kara ta sake tare da ido shigowa ɗakin ta ja ta tsaya a gaban malamin Uma jikinta rawa kawai yake tana jin kamar ta saki fitsari a nan inda take tsaye. Umar ko wani irin haushi da takaici suka cika shi. Lokaci guda ya fara jin tsanarta a cikin ransa yana cewa tabbas a yanzu na ida gaskatawa ita ce ta raba ni da ɗan uwana. Abba Abba ko zufa ya fara yi shi kansa ya tsorata don bai taɓa kawo maransa ita ce take kisan ba. Malamin kallon su Abba yayi ya ce kun ganta daman na faɗa muku. fatalwa ce take cikin gidan nan su duka suka ce fatalwa kuma wannan ai jawahir ce kuma bata mutu ba hannu ya mika yana karanto wani abu mai kama da yare sai ga ta ta tsugunna a gabansa nan ya dafa kanta yana ci gaba da karatun nan ya fara kara can ya saki kanta ya kalli su abba ya ce tabbas akwai fatalwa a tare da yarinyar nan kuma ita ce take tsorata ku Umar miƙewa yayi a fusace yace ba wai fatalwa kaɗai ba jawahir ce take amfani da damarta tana kisa ita ce ta kashe su Aliyu zumbur umma ta miƙe ita ce jawahir din ta kashe mun ɗa? fashewa ta yi da kuka ta ce akan wani dalili za ta yi min haka mai ɗana ya tsare mata miƙa mata hotunan hannunsa yayi ya ce ga su a wajenta na gansu tare da wannan wukar kuma ina tunanin next target ɗinta abba ne zuba ce ta shiga zufa ce ta ci gaba da kwararo ma abba ta lokaci guda ya jike sharkab kamar wanda aka watsa ma ruwa saurin miƙewa ya ya amshi hotunan yana kallon yana kallo tabbas hoton Aliyu ne da ya da na abokin shi kuma irin hotunan da aka dinga tsinta ne a lokacin da aka kashe su Alhaji Jamilu cikin wata iriyar firgitacciyar murya ta bushe da dariya wanda ta sa sai da baki ɗayansu suka juya suka kalle ta miƙewa tsaye ta nemi nan malamin ya sake watsa mata wani abu mai kamar gari nan ta fara kara tare da komawa ta zauna a karo na biyu ta sake yunkurin miƙewa ya ɗebo abin zai watsa mata ta yi saurin sa hannu ta kare nan wata iriyar iska ta taso maganin ya zube yunkurin ɗebo wani ya yi nan ta bushe da dariya tare da mikewa tsaye cikin sauri muryarta tana rikide kukanta tana kokarin rikidewa ta zama irin kamar kukan mafaɗacin dokin nan Bude baki ta yi ta fara magana wanda ta sa ga baki ɗaya dakin ya amsa sunan alhaji mu'az ta kira sannan ta ci gaba da cewa bai kamata wannan ya sa ka shiga damuwa ba idan har za ka iya tunawa da abin da ka aikata ma dan uwanka kai ne ka sa aka kashe shi sannan ni ma ka raba ni da raina tabbas na san wannan bokan ne yayi muku aiki a kaina ba zan taba barin duk wanda yake da hannu ba akan mutuwata sai na ga bayansa a yau din nan zan raba ka da rayuwarka a gaban iyalanka ka fara kirga da kekun mutuwarka daga yanzu bata rufe baki ba ta ji an shaƙe ta da wani abu mai kama da igiya kara ta sake tana yunkurin kwacewa amma ta kasa malamin ne ya shake ta da wani abu mai kama da igiya na tsafi nan ya shiga karanta wasu dalasmai yana zagaye ta kuka ta fara yi a hankali can kuma ta fasa kara daga nan ba ta sake cewa komai ba abbajin kalamanta da yayi ba karamin tsorata yayi ba dan har fitsari ya sake bai sani ba ummako ba ta bambance wanda ya suma don duk wuta ta ɗauke mata ta lokacin da ta ga jawahir ta taso kusan ba ta ma san abin da take cewa ba umar ransa ba karamin ɓaci ya yi ba ya ce wato yarinyar nan gani take masu abba suka kashe mata ma shine suka kashe mata mahaifi sai sa take son raina ma mutane wayo har tana ikirarar raba shi da rayuwar shi muryar malamin suka ji yana cewa wannan ba wani abu ba ne, tabbas a lokacin da aka saka mata laya a cikin baki an yi ganganci domin a kusa da icen suri aka saka sai sa fatalwarta ta tashi ku kwantar da hankalinku ni zan kama ta yanzu nan in tafi da ita abba saurin matsowa yi wajen shi jikinsa yana rawa ya ce. dan Allah mallan ka taimaka mana wallahi in dai baka tafi da ita ba kashe ni za ta yi kamar yadda ta kashe abokaina zan baka ko nawa kake so Na yi maka alkawari dan Allah ka taimaka min ya ce kar ka damu zan yi bakin kokarin kokarina ka kwantar da hankalinka don ta riga da ta zo hannu daga yanzu za ta zama tarihi don kun gama ganinta umar kallon mahaifin nasa yayi ya ce abba in dai har kana da hannu akan mutuwar abu to baka kyauta ba saurin juyowa ya ya kalle sa ya ce kai banza ne wane ne ya faɗa maka da gaske ne kawai dai so take daga ta kashe ni sai sa ta yi wannan karyar ni ban san komai ba akan mutuwar ɗan uwana ta yama zan iya kashe Shakiki na bayan halarcin da ya yi min a rayuwa idan har aka ce na kashe shi to tabbas na zama butulu cikin fushi ya ce to shikenan sai dai ni kuma ya zama dole in biran dan uwana don sai na ɗauki fansar rai kamar yadda ta kashe shi ita ma zan kashe ta ban damu da aljanun karyarta ba abba saurin girgiza kai ya ce a'a umar kar ka yi haka ka bar ma malam komai shi ya san yadda zai yi da ita malam zuwa yayi ya bude jakarsa ya dauko wata kwalba da wani abu cikin wata yar roba ya nufi wajen da jawahir take a daure a daure bude idanuwanta ta yi da kyar tana kallon su a galabaice a hankali ta bude baki ta ce me yasa za ku yi min haka abba ni ce dan allah ku kwace ni umma abba murmushi ya ce munafuka ai yau ke ma dole ki mutu kamar yadda kika so ki kashe mu a hankali ta ce kisa kuma da yaushe na ce zan kashe ku kallon umar ta yi da yake ta huci ta ce yaya umar don allah ka ce su kashe ka ce su sake ni kar su kashe ni tsanarta ce ta gani karara a idanunsa ransa a ɓace ce idan har su ba su kashe ki ba ni zan kashe ki don ɗaukar ma ɗan uwana fansa tabbas ke butulu ce jawahir duk halarcin da na yi miki a rayuwa baki gani ba hawaye ne suka gangaro mata ta ce yaya umar bai dace ka ce haka ba wannan ba shine butulci ba shin laifi ne don na ɗauki fansar ran iyayena tsawa ya kwasa mata ya ce ya ishe ki haka wane ne ya kashe iyayen naki kina nufin Aliyu juyawa ta yi ta kalli malam da ya rintsa idanun shi ya dake yana ta karanto wasu dalasmai a cikin wani abu mai kamar mai cikin roba wata iriyar razananniyar kara ta sake nan kamanninta suka fara sauyawa kiba ta fara karawa lokaci guda suka ga ta rikide ta koma wani katon biri malam saurin bude idanuwansa yayi kafin yayi yunkurin yin wani abu tuni ta fisge igiyar tsafin da ya daure ta da ita wani irin tsantsar wuta ya tashi ta sa hannu ta kare fuskarta umma saman kujera ta yi saurin fadawa tare da fasa kara ta ce mun shiga uku wayo jama'a ku taimaka min abba ko saurin ja da baya yayi ya tsaya bayan Umar da yake rike da ya rike sa a Umar da yake rike da wuka yana nuna ta alamun idan har ta iso zai cika mata. Bushewa ta yi da wata iriyar mahaukaciyar dariya sannan ta ce ba zan taɓa fasa abin da na yi niyya ba. ɗebo maganin malam yayi da sauri zai watsa mata ta yi saurin gocewa ya sake ɗebowa a karo na biyu nan ma ta goce zai sake ɗebowa ta sa dogon hannunta ta kwaɓe robar nan ya zube girgiza ta girgiza ta ta dawo siffar kausar amman kausar amin jawahir gashi nan gashin nan nata ya mimmiƙe saman iska juyawa ta yi ta kalli abba nan ta nuna shi da hannu sai gashi ya yi saman iska wuntsila wuntsila ya fara yi da kafafu saitin da fanka take wanewa ta nufa da shi nan ya fara ihu cikin sauri malam ya nufi wajen yar jakarsa nan ta yi saurin juyawa ta nuna jakar da yatsa sai ga hayaki yana fita a cikinta Kara malam ya sake cikin sauri ya ɗauko jakarsa da mamaki yake kallon Kausar da tunda yake ita ce aljanar da ta taba ja da shi. Ganin yanda hayaki yake fita daga cikin jakarsa yasa yayi sa yayi layar zana ya bace cikin sauri don kar ta ɓata mata tsafi, don kar ta bata mishi tsafi. Umar na ganin haka yayi saurin yayi sauri ya nufi inda mahaifin shi yake kafin ya isa gashin Kausar kafin ya isa ganin Kausar gashin kausar wani siriri guda ya sha ko wuyan alhaji mu'azu sai gashi a jikin fanka ta ɗaure shi umma saurin miƙewa ta yi ta koma bayan kujera ta ɓuya umar sai ta kausar ya yi da wukar hannuwan shi cikin sauri ya nufo inda take zai cika mata hannunta ta nuna shi da shi sai ga wani irin haske ya fito ya nufi wajensa sakin wukar hannunsa ya yi ya sa hannun shi duka biyun ya shaƙe wuyanta ya sake ya sake wuyan shi karkata kanta ta tana kyalkyale dariya nan shi ma ya karkata kansa yana so ya janye idanuwan shi daga wuyan shi amma ya kasa saboda tsananin makarar da can sai ta wurgi da shi ya fada kasa yana nishi umma da take tsaye bayan kujera tana kuka cikin sauri ta iso wajensa tana zuwa ta rike shi tana ci gaba da kuka Kausar kallon Abba ta da yake saman iska sai tumfanka nan wani haske ya fito daga idanunta sai ga gashinta ya sarkafe akan fankar. Kara Abba ya fara yi yana neman agaji. Dariya ta ci gaba da kyalkyalawa ta ce Ma'azu ni ce ajalinka kamar yadda ka raba ni da mijina da rayuwarmu har kana so ka ga bayan 'yata a yau. buri na zai cika zan kashe ka kai ma kamar yadda na kashe sauran mugayen abokanka don haka don haka mutuwar mutuwarka sun kusa cika buɗe baki yayi a galabaice yana so yayi magana amma ya kasa sai nishi da yake yi sama-sama duk jijiyoyin kansa sun miƙe idanuwan shi sun yo waje Ja ta ɗanyi da baya nan fanka ta ci gaba da juyawa da Abba yana ta wuntsala kafafu saboda tsananin azabar har wuyansa ya kare ransa ya rabu da jikinsa. Umma tana zaune a gaban idananta Abba ya mutu, kuka kawai take yi tana kiran sunan Alhaji. Faruk hankalinsa yana fara dawowa jikinsa, ganin yadda ta yi ma mahaifinsa yasa ya sake yunkurin miƙewa da ƙyar ya jawo wukar ya nufi wajenta zai cika mata a karo na biyu juyowa ta yi ta nuna shi da hannu sai ga wani haske ya bayyana mai kama da shokin yana shiga jikin Umar nan ya fara kara murmushi ta yi ta ce na so in kyale ka amma ka nema ma kanka mutuwa don haka dole kai ma ka mutu faduwa yi kasa yana tirje-tirje umman miƙewa ta yi da ƙyar tana kuka ta fara takowa muryarta tana sheƙewa tana kiran sunan umar can sai ta yanke jikinta ta faɗi kasa nuna abba ta yi da hannu sai gashi ya faɗo kasa a mace ja ta yi da baya tare da tsagaitawa daga dariyar da take nan wani haske ya fara fita daga jikinta sai ga siffar jawahir kamanninta ya dawo saurin buɗe idanunta ta yi akan abba ta sauke su da yake kwance kasa abin da ya faru ne ya fara dawo mata a kwakwalwa har za ta nufi inda Alhaji Mu'azu yake kamar an ce ta juya tana waigawa sai ganin Umar ta yi kwance yana ta shure-shure. Cikin sauri ta isa wajensa jikinta yana rawa ta tallabo kansa ta ɗaura a saman cinyarta tare da fashewa da kuka tace ce yayi Umar dan Allah ka tashi mu je asibiti kallanta yake yana motsa baki yana so yayi magana amma ya kasa ganin haka yasa Jawahir ta kara sautin kukanta tana ci gaba da kallon masoyin nata can ta ji muryarsa can kasa a hankali yace ke yace na tsane ki jawahir tsagaitawa ta yi daga kukan da take cike da mamaki take kallonsa ta ce yayi umar me yasa zaka tsane ni ba laifi laifina bane juyawar juye juyar da kansa yayi yana kallon silin a hankali yake motsa baki kamar mai karanta wani abu can kuma sai ta ga ya ja numfashi da kyar ya rufe idanuwansa girgiza shi ta fara yi tana cewa dan Allah ya yi Umar ka tashi kar ka tafi ka bar ni duk yanda take girgiza shi amma ko motsi baya yi ganin haka yasa ya fara wata iriyar ganin haka yasa ta fara wata iriyar kara wanda ta sa gabaki ɗaya gidan sai da ya amsa rungume shi ta yi jikinta tana ci gaba da kuka tana cewa dan Allah ka tashi ina son ka ina son ci gaba da rayuwa da kai yayi Umar kai ne gata na idan ka bar ni ban san halin da zan shiga ba kaga taso mu je ga abinci can na girka in zuba maka ka ci yau ranar farin ciki ce a gare mu ranar zagayowar shekarar auren mu ina son ka sosai yayi Umar san ba tutarin kai kamar zararriya ganin haka ganin har lokacin bai motsa ba yasa ta saki ta sake fasa wata kara ta ce ammi me yasa ki yi min haka kin raba ni da rabin raina wallahi na tsane ki bana kaunar ki ke azaluma ce bata rufe bakinta ba sai ga ammi ta bayyana cikin wata iriyar mummunar halitta zaune saman iska ta gide kamar yadda take zaune saman kujera cikin muryar ta marar daɗin saurara ta ce shin laifi ne don na taimaka miki na raba ki da wanda ya yi yunkurin kashe ki Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dakata sai mu haɗe a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin Salma kuma huta lafiya